a cikin lokacin fitina a lokacin da ake fitina tsakanin musulmai in aka ce fitina ma'ana abu ne faru tsakanin musulmai da musulmai shine ake ce fitina amma tsakanin musulmai da kafirai ne shine ake ce jihadi to in haka ya faru yaya kenan ya halatta a rinka sai da makamai a sayar ma wannan ko a sayar ma wannan wa gairi hada wani fitina kuma وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة يتي عمران بن حسين يا كرهنتا سيد مقامي أكيد لوكة الفتنة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال an karbo daga abu da Allah ya kara masa yadda yake farajna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama hunaini yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekaran da aka yi yakin hunaini ghazwatu hunaini an yi shekara ta takwas da hijira fa ya yani jir'an sai manzon Allah ya ba abu da silike فبئت الدرع يتي سينا سير دفلكت فابتعت به مصرفا سينا سي وتقول في بني سلمة أشكين كبيرا بني سلمة فإنه الأول مال أول مال فإنه لأول مال تأصلته في الإسلام يتي ولن شيني فرق دوس يرد أبو قتادة يتارى أشكين مسلم wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo shi ne a takaice cikakken hadisin yadda za a fahimci abin da ake nufi shine aka ce ni abu kata da yace harajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ama hunayn shekaran da aka yi yakin falan falamma kaina yayin da aka hadu da musulmai da kafirai ana yaki jihadi a cikin da addinin Allah kafirai kuma na fama saboda su hana tashi yaki yaduwan addinin Allah kana lil muslimina jawlatu فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين يتي أنا تياكي أنا تياكي يكلمي سكا سامسا سيجا الأمر يوي سنني sai ya ga wani ai an san zagwatu hunain abin da aka ko har Allah madaukin sarki ke wa yawma hunain in a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina fa anzala Allah thumma anzala Allah sajinatahu to ka gani ko wahala mu yaki ne aka yi an ji ba daɗi shine kowa sai sai da ya ji ba daɗi haka sai sayyidina Abubakar yake dukkan mu baki ne sai da muka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kariya muna neman kariya manzon Allah da yaki da al'amari yayi zafi ya wuyata shine sai ya fito cikin fagen fama shi kadai yana tagawa yana daga murya ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib mun gani ko wannan sai wa abu kata da yake sai naga wani kafiri wani mushriki ya je yana kan wani musulmi yana ma'ana yana sai kashe shi kenan فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع الدرع yake sai zai sari wannan kafirin akan wannan kashin kafadarsa sai tsinke tsinken da ke jikin kafirin wa aqbala alayya fa dammani dammatan wajadtu minhu rihal maut wannan mushrikin da yaji an sare shi sai ya ji ya danki abu kata da ya matse shi haka abu kata da yake sai ya ji wa kanshin mutuwa game da wannan kafirin ma'ana lalle wannan zai mutu ثم أدركه الموت sannan sai ya mutu da mutuwa ta zo masa shi tilas zai kace abu kata da sai ya faɗi fa arsalani sai saki abu qatada فلهجت عمر رضي الله عنه فقلت ما بال الناس yace sai abu da yace sai na je sai na umar yace me ya faru ne yaya ne al'amari haka yau sai umar yace amrullah azza wa jalla la yusalu amma yaf'aluhum wa hum yasalun yasalun thumma raja'u sa'anna sai suka dawo al'amari yayi sassauci kenan wajalasa annabi sallallahu sai manzon Allah ya zauna yana kwadaitan masu yaki kada kowa kada kowa ya karaya sai ce man katala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu talabu yace duk wanda ya kashe wani kafiri wani mushriki yana da shaidan cewa shi ya kai ne eh ni na kashe wani ga shaida shi mai shaida yace abinda aka samu daga wannan kafirin filkin yaki da maju kayan da ke tare da shi sai a baka shi ake ce masalab abinda mutum ya fito da shi yaki masa kodi ne salsakali ne sulke ne hullan kwano duk abinda kai shigo in in ka kashe to wannan abin naka ne in ka tabbatar da shaida ga shaida ne ma shaida fa qultu man yashhadu li fajalatu abu kasa da yace to gashi manzo Allah ya faɗa abin da za a yi to wa zai ne shaida cewa ni na kashe wannan mutumin sai ya zauna abu kasa da sai ya zauna ya tashi ya ga waye zai mai shaida bai san bai ji ko bai motsi ba sai ya zauna kana nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu sai manzo Allah ya sake maimaita cewa duk wanda ya kashe wani mushriki wani kafiri wani arni yana da shaidan cewa shi ya kashe wannan duk abin da aka tsebo daga wannan kafirin na ya shi za a ba فقلت فقلت mai يشهد لي sai abu kata da ya saki tashi na biyu kowa zai yi ne shaida akan haka uri matsala ta yi zafi wace da daman ganin cewa ma wani ya kashe wani wai sun kowa na kasar sun majalisar su sa'an nan sai sake zama kala sai ce sun makala nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu sai manzo Allah ya sake maimaita wannan maganan daidai da duk wanda ya kashe wani arni wani kafiri wani mushriki yana da da akan haka za a ba shi kayan wannan kafirin fa sai ya to uku kenan fa kala ma ya aba sai manzo Allah ce menene ya abu qatada ka tashi ka zauna ka tashi ka zauna fa akhbartuhu sai na sai abu ya ba manzo Allah labarin abin da ya gudana tsakanin shi da wannan mushriki fa kala rajul sai wani mutum yana tsaye wurin sai yake sadaka wa salabuhu indi yace gaskiya abu qatada ya fada shi ya kashe wannan mutumin amma ni na je na ɗaya da kayan wurin mutumin na dauka ga su abuna fa ar minni saboda shi ya manzo Allah ka nemi abu ka tare ya bar min wannan kayan tun da haƙƙin sa ne Allahu akbar na bani kenan fa qala Abu Bakr radiyallahu anhu la Allahu ibad لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلامه dan menene wani zai tashi yayi jarumta jarumtaka ya je kashe wani sa'an nan kai ka zo a baka kayan da wanda aka kashe wani فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعته sai manzo Allah ce kai ka ba Abu Kata da kayan ka tunda ya shi ya kace kuma yana da shaida akan haka sai aka ba Abu Kata da fa'atani sai ba Abu da yake sai ya bani kayan mutum faditu dir al mazkura yace shine sai ya dauki sulkin wannan mutumin sai ya sayar fabta'atu fashtaraitu bi mahrafan wannan abin da ya samu sai ya sayar da ya sayar kuɗin da ya samu shi ne ya ce wannan gonar ma'ana bai taba tara dukiya ba kamar wannan Allahu akbar babun fil asfari wa bai'il riski yace babin da ke bayanin dama har yanzu Imam Bukhari na kwadaita mana sana'a to yau kuma zai kawo yace masu sai da turare da sai da almiski shi ma aiki ne mai mutunci sana'a ce da shari'a ta yarda a yi abinda ake nufi kada mu zauna baki daya babu sana'a ko ko dukkan mu baki daya mu zauna mu ce sai kowa ya nemi ofis ya nemi mota ya nemi gida a ajihu daya hukuma tilasta kasa ba zai taba yiwuwa ba in kai da kanka kana so ka tabbatar da cewa lallai wannan rayuwa ana gina ta kan gaskiya an gina ta kan gaskiya ne ko kuwa a'a kan karya duk sa'an da aka ce karfe ɗaya da rabi ko kar zahar. ka je makarantun Kano baki daya ka je rumfa ka je sabuwar kofa ka je SAS ka je Wale ka je Gwammaja ka je Sharada duk ka ga cinkirin da mutane al'umma kowace makaranta suka ce ka aiki Kano ba haka ba ne? wa'annan al'umma duk baki ɗaya mai ake karantar da su ko menene manufansu duk wanda ka gani a cikin wannan so yake in ya gama a bashi ofis a bashi gida a bashi mota ba haka bane eh, in ba haka me yake zai basu lokaci sai na kai ka duk sa'an da je a zahar duk kofar makaranta da kaje sai ku zaran cewa cewa duk Kano nan ta ka je wani wajen kuma sai ka ga kamar duk Kano nan can take rumfa sabuwar kofa sa'annan SAS ka je gwale gwale secondary biyu bammaja tarada duk makarantun ko ina ka je haka za ka ga mutane kai mamaki wannan kowanne aka haife shi aka yi suna aka yanka rafu. yau sai aka yi wannan sai ka ce tururuwa kamar ka zaskarsu to duk wa'annan baki daya kowa abin da ke cikin tunaninsa zai gama karatu ya je ya samu ofis ya samu mota ya samu gida dan Allah ta zai yi ba za a zo ana wato so ba sa duk wanda ya samu wani abu sai maza maza ya wawace ba ruwan sa sai Allah ya yarda da yarda al'umma za ta wahala za ta wulakanta tattalin arziki zai ba ruwan shi abin da ke gaban su kowa yana son a bashi albashi kun ga albashi ya waye gari ga babbar mai ma'aikaci a jami'a ma mai gaggabta ko mai bin albashin ka yanzu ya yi suka sai mota man mota wata daya sai ka wata daya sai dai mota ka sai ta ce fiye da gashi ranar albashin ka man mota ke nan sauran man ciki ko da man shafawa ko da sabulun wanki da menene da menene ina su kuma za su fito an san ya ake yi tare da cewa har yanzu tun kafin wayannan al'umma su gama su fito suna gama wayansu kuma zuwa ba an daina haihuwa bane wayansu suna zuwa wayannan na gama wayansu suna zuwa wayannan duk za su zo wai addinin gwamnati za a tafi ana neman albashi ba ya ƙarya ba to shi yasa ake kwadaita wa mutane a tashi a kama sana'o'i ana yi sai ga an taimaka wa juna sai ga a jihun gwamnati da ya ji sauki shine yake babun fil asfari wa bai'il miski shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali to nan Imam al-Bukhari yayi istinbati cewa sai da kirare sana'a ce mai kyau menene hukuncin al-miski miski ya halatta a kirare da shi saboda sabanin malamai da suka zo za mu dan karanta kalma ko biyu ko uku a ciki saboda mu yi istinbatin hukunci a cikin kiraren da ake amfani da shi yanzu قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال يتي سمعت أبا بردة بن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله في هذا مثل الله ثبت أجريت يتي مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحجاج لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحجاج يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace kaga misalin kwatan misalin yin abota da mutumin kirki abotaka da mutumin kirki ko zama da mutumin kirki ko makautaka da mutumin kirki ko hulɗa da mutumin kirki da kuma yin wa'annan duk baki ɗaya da mutumin da wanda ba na kirki ba misali su ce manzon Allah ya ce zama da mutumin kirki kaman ka je kantin sai da turare ne duk sa'an da ka je inda ake sai da turare ka zauna abokinka ne kuka hira ko abokin hulɗanka ne ɗayan abu biyu zai faru lallai ko kana da kuɗi ka sai turare ko ba ka da kuɗi ka ji ƙanshin turare kyauta ba haka bane haka manzon Allah ya faɗa sa'an ne ce zama da mutum wanda ba mutumin kirki ba ko makwataka da wanda ba mutumin kirki ba ko abuta da wanda ba mutumin kirki ba kamar wanda ya je makera ne in ka je makera ko ya kona maka rigarka ko ka tashi da wata ka ji ka ji mummun ka ji wari na wutan makera wanda ba ke. da shi yace wannan lallai ne shi ma haka zai hau to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buga misali kenan dama Allah madaukakin sarki me yake fada wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه wa kana amruhu fursa wasbir nafsaka da hakurin da zaka yi ko menene ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tare da waɗanda suke kiran Allah suke ambaton Allah mutanen kirki haka aka ce wala tadu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada ka tsallake nan kada ka kauce kada ka kada ka sa ido a cikin neman duniya zaka sha wahala addinin ka rasa addinin ka sannan ka je ka tarar da hisabi ranar lahira shine misalin da manzon Allah ya bayar kenan dama an ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil ma'ana tabi'a tana tana naso cikin tabi'a in kana hulɗa da waɗanda ba mutanen kirki ba sai kai ma ka samu sai ka cutu shine misali amma in kana hulɗa da mutanen kirki duk yadda aka yi zaka fa'idantu shine manzo Allah ya buga misali da mai sai da turare in ka je wurin shi ka zauna kuka yi hira ko kana da kuɗi ka saya ko baka da kuɗi yana turawa za ka ji ƙarfi har in ka je gida ma a ce ina ka samu turare ba ka ko baka saya ba baka da kokobin da za ka saya amma in ka je makera kuma fa in ma aka fura aka hura wuta sai tarsashin wuta ya tashi sai ya kuna ma riga ko kuwa a'a babu wannan tunda ana kona sanadari da sanadari sai ne sai ka ji kauri misali kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya to shine dangane da al-misk wa qala al-muhallab asl al-misk at-tahrim li'annahu dam فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وفاها الرائحة صار حلالا بطيب الرائحة وانتقلت حاله كالخمر تتخلل يتخلل فتحل فيحل بعد أن كانت حراما فتحل بعد أن كانت حراما دعما المسك هو يسا المسك وترار المسك دم أكي ينشي أسلي دا باين دبطا أسلي دا ترار المسك دم أكي إيه da jini barewa ko eh, dan mai wani yake wa in yana yana yaban manzon Allah yana cewa ba mamaki bane a ce manzon Allah ai mutum ne ya haife shi ai mutum ne aka haife shi cikin mutane haka mahaifiyar manzon Allah ta faɗa haka manzon Allah da kanshi ya faɗa wata rana yana tafiya a cikin maka wani ya ganshi yana makarkata saboda wani tsoro ko girma manzon Allah sai manzon Allah ya ce hawwin ala nafsika إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة الله أكبر إيش كمنين ميزا في فهو تشكن قديمة مي مسلمي أما تشكي وتشكي تشكي قديد أمكة قديد شيني شيني نكون أنا في سنامة to amma duk da shi ai manzo Allah shine sirrin halitta to shine wani yake yabon shi yace wa in tafuqil anama wa anta minhum ai ba abin mamaki bane la ajaba jawabin kenan menene dalili sai ce fa innal miska ba'du dam al wa in tafuq al-anama wa anta minhum fa innal miska ba'du dam al ai ba abin mamaki bane ko da kake cikin mutane ka fito aka haife ka ka su baki daya ai al-miski daga me ake miski jinin gazali barewa ake al-miski to akan haka sai malamai suka yi sabani almiski bai halatta a yi amfani da shi ba to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar sari sahibil misk akan haka manzon Allah ya tabbatar da amfani da almiski kenan ko ko a'a da a ce almiski haramun ne manzon Allah sai kore ba zai tabbatar da wannan ba zai buga misali har ya yabi turare ko almiski ba to sai aka samu sabani tun daga sahabbai har tabi'ai har wayan suka ce a'a almiski ba za a amfani da shi ba sai malamai shine wannan malamin da maganar da na karanta yace ai asali almiski da ake sai ake haramun ne tun da jini ne jini kuma an tabbatar da jini haramun ne ko da yake akwai sabani a wurin malamai amma ijma'i kan jinin haila na jisa ce to sauran jini fa shine sabanin malamai aka je ana ta maganganu to shine ce asali ya zamo haramu to amma tunda ya canza ya fita wannan hali da yake ciki har ya zamo yana da kai yana bada turare zama kai yana bada turare ya halatta yasa malamai suka halatta mun ji abin da ya faɗa ko babu zikirin hajjaji tasiri da kaho da menene da menene ko muka ce wannan ake cewa dilalatul iftirani to yanzu za mu ga nassi da cewa wannan dilalatul iftirani in ba shi da karfi sai wurin malamai sai dai wurin malaman ahnaf dan za ka zo dan an hana an ga an ce da da mai kaho da kudin da mai karuwa kudin karuwa da menene da menene da riba to kowa ya san tsanancin riba haramcin riba tsananin haramcin riba to a wa'ansu malamai kamar malamai a hanaf wa'ansu zai ce to duk waɗannan abubuwan da aka kawo su jere cikin su yaki daya su ma suna da tsanani kamar na riba kenan menene suka ce liqi don an hada su a cikin su yaki daya su ne dilala shi ne dilalatul ikhtiram wa'ansu malamai suka ce a'a ba lallai bane to shine zamu ga wannan hadisin me yake faɗa har imamul bukhari ne ya faɗa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يسير هجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تلا يكون في أبو طيبة يما من الله صلى الله عليه وسلم كهو فأمر له بصاع من تمر يما من الله كي أباشي أو مقال موجو صاع إلى ندبينه وأمر أهله أن يخففوا من حراجه فأن يأمر شو أن لكي ملكسا يسيكو قيمة الصوت الخراج معنى يا حلك كان دباوة كتير كل يكاو أبن كذا كل يكاو أي شيء يكاو نيرا غوما كوكو كو نوتا يكاو نيرا كذا يا حلك توشيني سنة ين أي يومي أي شيء كده والنفس كوكو شهري يومي كو أسبوعي كو شهري كو سنوي to shine da yamma manzo Allah kaho sai manzo Allah ya ce a bashi sa'i na dabino kuma yace ma waɗanda suke mallakan wannan bawa in ku yi mai sassauci Abin abinda kuka dora masa ya kawo kullum din ku rage masa yanzu manzon Allah ya tabbatar da aikin ka hoke nan ko bai tabbatar ba to shine da ashe bai halatta ba manzon Allah ya bada ya bada kuɗi a kiyaye kiyaye ya bada kuɗi a kai har ya nemi a yi mai sassauci to shine ce haddasa qala haddathana musaddadun قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن كربلاء عبد الله بن عباس الله تعالى مثل ذلك إن حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يكي منظر الله يكه وأعطى الذي حجمه يكي سيبا وندي مسكه كئي ولو كان حراما لم يؤته من قال yanzu an tabbatar da dalalatul istidlal ba ko wani lokaci da karfi ba kenan ko yanzu an kire kaho kenan za a zo a ji kuma menene sauran hukunci babu tijarati fi ma yukrahu lubduhu rijali wan nisa'i yace babin da ke bayanin hukunci yin kasuwanci sai da sayarwa a cikin abin da yake an karhanta wa mutum ya amfani da shi ko ya tufa ya tufatar da shi ko an haramta ko an karhanta in aka ce wannan abin haramun ne namiji ya amfani da giya sa riga kamar zinariya ko alhari an haramta wa mutum ya saka ya dauke ya ko to an haramta masa ya sai ya sayar da shi ya ci riba ba a haramta ba ko to shine abin da yake nufi anan قال حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر an abihi qala an karbo daga Salim dan Abdullahi dan Umar shi kuma ya rawaito daga mahaifinsa Abdullahi dan Umar shi yace أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير يتي منظم ألا يكي أول حرير sai ɗauka ya aika ma sayyidina Umar kyauta aw siyara'a ko wani bargo mai zane a jaje jaje ko baki fara'aha alaihi da ya aika ma sayyidina manzon Allah ya dauki hariri ya aika ya ba sayyidina Umar kyauta to sai na Umar tunda manzon Allah ya aiko min abu ne zai hana ni na saka to sai ya dauke ya tufa da shi sai manzon Allah ya ga sai na Umar ya tufa da wannan alharin. fa qala inni lam ursil biha ilayka litalbasha yace ai ba na aiko maka don ka sa bane innama yalbasuha man la khalaqa lahu ai wannan waɗanda ba su da rabo lahira maza su suke amfani suke sa waɗannan amma mata ya halatta su yi amfani da alharir da zinariyar komai da sa'an nan sai manzo Allah yake inna ma ba'asu ilaika li tastamti'a biha ya'ni tabi'uha yake ai na aiko ma ne ka sayar ka dauki kudin kai amfani da Allahu akbar mahallu shahid kenan na Imam al-Bukhari da sa'an nan sai ce haddathana Abdullah ibn Yusuf قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كربو دغنا عائشة الله كرمت يداتك أنها أخبرت إتتبا قاسم دم محمد إتتبا bashi labari ce annaha ishtarat numruqatan ita na Aisha ce na sai wani mataki na sai mataki da akwai hoto a kai hoto na lokacin zane ake yi akan akan tufa ko akan eh, matakin ko shimfida ko ko tabarma kamar yadda ake hotuna akan tabarni ko shimfida fiha tasawir a wannan matakin akwai hoto a ciki فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب da manzon Allah ya gani sai tsaya bakin kofa bai shiga ɗakin ba falam yadkhulhu bi gaba fa araftu fi wajhihi al-karahiyya sai sai sai na fahimci manzon Allah ya ki haka فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم da ta ga manzon Allah alama ba ce huska game da shi sai ce ya manzon Allah na tuba na koma ga Allah na tuba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za aznabtu menene wani laifi ma'ana wannan yana nuna cewa duk sa'an nan mai gida ya zai tarar da abin da bai dace ba a gida wurin uwar gidansa sai bar a fahimci haka a huska ba faɗa zai sai da tashin hankali ba kuma yana nuna yana karantar da mu cewa duk sa'an da uwar gida ta ga mai gida ran shi ya ɓace kamar ya huskar sa ya abin nan sai kai maza maza ta ce me aka yi lafiya ne to kuma mai gida duk sa'an da uwar gida ta ce menene ba hushi za ka yi ko kai faɗa ba sai ka bayyana ga abin da aka yi bai kamata bai kamata ba to ke ma sai ki ce shi kenan in Allah ya yarda daga yau in ana tafiya haka sai dan ba yadda zai samu amma daga kaga abu ka ta san fada fada da yafi karfin ta na isa isa duk komai yana da iyaka ko hakuri ma yana da iyaka komai capacity ne aiko duk sa'an da aka dora mutum abin da yafi karfin sa ba abin da zai sai shi ma yayi ne sai ya fashi ne sai shi ma ya yi bore ne sai a ce sai ya bore yana faman kare kansa shi ke sai dan kuma ya sake dawo maka sai shi ke mutashi hankali abinda bai sai ya kawo ba babu macen da ba ta kuskure a gida babu namijin da ba shi da kuskure babu wani wanda ba shi da kuskure kuma babu kuskure da ya shiga a gyara su sai in ga kuskure ya shiga karfin a gyara shi dan ne ya shiga ya kasu su ya shiga zuciyar mata ya shiga zuciyar miji duk sa'an da ka zo kuskure ba tashin hankali za ka yi ba sai ka bar akan haka a huskarka duk sa'an da kai ma kika lura da mai gida hin ya shi maza maza zaki me ya faru ne lafiya to kai kuma kada ka ɗauki iko kai huci kai zagi ko kai magana sai ka ce kaza kaza kaza kaza kaza menene ya faru dan me za a yi kaza yi da kamata ko ke kuma duk sa tun da kai ma ka faɗi haka a cikin kwanciyar hankali za ka ji jawabin da za ka yi to insha Allah daga yau ba za a kara ba za a ɗauke za a gyara to shi ke da sai ga rayuwa ta tafi amma har ka ce ai da kaga kuskure sai faɗa ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa in ka ce za ka yi fushi ko ka ce za ka yi fushi ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa ba yadda za a yi ka ji daɗin rayuwa ko wane ne sai ai adalci a cikin rayuwa duk sa'an da ka zo gida ka tarar da uwar gida ta yi jinkiri ba ta yi abinci ba zafin yunwa ya koro ka me za ka yi fada kushi to duk sa'an da ka zo ka tarar da an shirya komai yayi daidai sai ka yi eh ah, godiya sai kai godiya duk sa'an da ka zo ka tarar da yi kuskure za ka yi ta fada in ka zo ka tarar da abu yayi dabba an aka dabba ma aka zuga shi ba an ce ba Abu Hurairah Abu Hurairah da me sana'arsa زجرا كما كنت أجيرا عند ابنة غزواري وابن أفان أحدو لهم إذا ساروا وأحتسب لهم إذا نزلوا الحمد لله الذي جعل الدين قواما وأباه هريرة إماما يتنا سنعتا كينا زجا دبودي dabba ma in aka ziga ta zaka ga ta ji kazar kazar balle ma ta kaza ce Allah ya saka Allah ki riki albarka ai kaza kaza ka ziga ta ba za ta ji dadi ba in ka zo ka tar da sai kuskure ka yi fada in ta yi daidai ba za ka ziga ta ba yi adalci duk sa'an da ba ka yi adalci ba za ka biya wannan harajin wannan rashin adalcin da baka yi ba sai ka ji bacin rai mun gane ko duk sa'an da wanda yi kuskure za ka yi mai fada in yayi daidai sai ka yaba shi sai ka ziga sai ka yi masa addu'a ka kawo kyauta ko na menene ka bayar shi kenan eh, abun kwagirin da ake fitar da shi dan a gida kenan in kai ce kai ne in ka ce kai ba wanda zai shiri ba sai shi dan dan abin da ake son ki sani abin da ake son ka sani duk safiyar Allah in gari ya waye kana bacci ne kana wurin sana'a ka ce kina bacci ne ko kina aiki ki ne a gida dan ba shi da abin da yake so zagaye yake yi ba abin da yake so ya ga raba aure duk safiyar Allah har ana da kasa kullum da yamma yana cikin sahihi muslim ba gasa nan gasa nan ba ta suniya ba hadisi ne sahihi manzon Allah ya bada labari yana cikin sahihi muslim in kana so ka je karanta cikin bab wa kana arshuhu ala al-ma'i yace duk in garin Allah ya waye iblis dan sai zo ya raba yungin nan sa kowanne ya je aiki duk sa'an da aka tashi kaje bariki ba sai ga an zo ayin su ma shi ne a raba su kai ka ji unguwancin kai ka ji unguwancin ba haka sojoji da police suke ba to ɗan shi ma yana nan yana yin nasa ya raba su ku je ku ɓatar da bani adam can da yamma ko war haka ko bayan haka ko kafin haka sai je shimfida gadon mulkinsa kan ruwa ya zauna ya ce duk wa'annan iblisan lalatattu kowa ya zai kawo rahoto report ayyukan da kuka yi tun safe haka zuwa yamma kullum ka sani ko baka sani ba kin sani ko baki sani ba bacci kake a madaka kake haka ke ma wannan zai ce ai aikin da nayi na sa wani ya kashe wani sai ce baka yi komai ba wani na sa yayi sata baka yi komai ba wani na sa yayi zina wani na sa duk arnan da za a yi duk da gwanin da za su fada kowanne ka fada sai ce har yanzu bai samu abin da yake so ba zuwa can sai ɗaya daga hannunsa kofar kenan ko <laughs> me kai yace ai yau da na shiga gidan suwa ne sai da na fitar da matan sai da na raba auren sai ce kai ne ta an ta kai ne ka tanki zai ma promotion ya daga yau ka zama mai manjin jana duk wannan abin da ake ba abin da yake so kamar wani sai sa in matsala ta tashi sai ka ta yi zafi igiyar na tsinkewa shi ke na sai kuma kowa ba shi zaune ba shi sai Ke sa ki san da haka kai ma ka san da haka ku san yadda za ku warware al'amuran ku in kuka je kuka dagula al'amarin ku ba malam mai fatawa ba zai taba iya halatta muku abin da ya haramta ba sai sa Allah ya ba ku dama waye waye matsayi ka saki matan uku mace lafiyar abin amana abin wasa ne ka sai ka saki ka uku ka zo ai kaza ai kaza yaya za a yi in ka zo kai kai dabara ka kawo fatawa yadda za a halatta ma Allah ya san hakika wanda ya baka fatawa bai san hakikarin abin da ka zo da shi ba fatawa mai fatawa baya halatta haramu من قال ko زي تشي na aisha ce ماذا za مني me nayi قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله ce ما بال هذه النمرقه من gani ko da من Allah ya ya ga عند رئيس بيسو bai so ita kuma sai maza mace ce na tuba na koma ga Allah ne ya faru ne da jina. su duka suna yi haka yake tsakanin haka wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na Aisha an yi da ni ina sani in kika yi fushi da ni ina sani sai kai mamaki ya ma'ana duk dabaranta tana son ta koya hushi kar manzo Allah ya sani amma manzo Allah ce ai ina sanin ki hushi da ni ya yaya kake ka sani yace in muna zaune lafiya kina magana kina cewa zaki rantsuwa take cewa rabbi muhammad na rantsi da ubangijin muhammadu ran da kika sha yaji take cewa rabbil ka'aba suna na maraka Allahu akbar daga nan manzon Allah ya iya fahimto tilas ka fahimci matan ta fahimce ka in ba ku fahimci juna ba duk abin da kuke ciki sai ku ta wahala in kuma kuka fahimci juna sai rayuwa ta yace ma balu hadhihi numrata manzon Allah ya tarar da abin da bai dace ba ko kashar ance amma ba da fada ba da ta tuma sai ce me ina me fa fari wa'annan me me kuma ya kawo annan wannan matashi a gidan nan kullu ke na na Aisha tace in sharaitu halaka litaqud alaiha ai na sayo maka ne dan ka zauna kai a ce mace tana da abin hannunta tana taimakawa mijinta ko tana yin abin da zai sa a yi daɗi a ji daɗin rayuwa kai ma duk sa'an da ta yi wannan kana kallo ka san abin kasuwa aikawa sai aka sau naira goma ta ce na sau maka ne naira hamsin sai ka ji daɗi ka yi murna ka karba gobe ka bata naira ɗari kyauta baka saka masa haka al'amari ne kada ka taba tsammani cewa kai kana da wata hanya da za ka ji daɗi akan zalunci ba zai taba wa ka ji daɗi ba sai an ji daɗin ka ba zai taba wa ka ji daɗi ba sai an ji haka rayuwa take sai kin sallama ka dan kai ma ka sallama ka dan sai tafiya sai tafiya kake na tsawo maka ne ai matakin ka zauna ka dingina akai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah kira da mishi Allah sabata gare shi ce inna ashabu hadhihi suwa lallai da'ir masu wa'annan hotuna surori Yau, yawmal qiyamati yu'azzabuna za a yi musu azaba ranar tashin kiyama fa yuqalu sai a ce da su ahyu ma khalaqtum ku raya abin da kuka halitta don kun zo kuna talancin Allah kuna basa da Allah madaukakin sarki wa qala na sai manzo Allah ce innal baita allazi fihi suwar lallai gidan da akwai irin wannan hotuna a ciki la tadkhuluhu mala'ika mala'iku ba za ta mala'ika baya shiga a ciki a wata riwaya haka ce mala'ika jibrilu ne ya zo kofar manzo Allah sai tsaya da kin yake shiga sai manzo Allah ya lafiya ne yana gajiwa yace ai mu ba mu shiga dakin da akwai hoto a ciki a rataye a wata riwaya manzo mala'ika jibrilu ya kwambi bai zo ba da mai zo sai manzo Allah ya ce me ya faru yace ai mu na akai kaza kaza ka sa na aisha ka da kaza cikin dakin ka kaza kaza kaza to wa'annan shiga duk haka suka zo a cikin hotuna ba haka bane to menene eh, takamaiman hakikanin hukunci a cikin zancen hoto wancan mun ce dilalatul iftirani kenan ko to wannan buhari ne dan ba mu zo mun kai ba mu kai wannan ya kawo hadisi ne ba wurin sa ba matsawa munasaba ce ta kama ya kawo akwai kitabul libas da zai zo kawo hadisan nan malamai suka rage kowa ya faɗi yayi magana to shine zamu shine zamu karanta abinda wannan fathul bari ne juz'i 12 kitabul libas fathul bari sifili na goma sha biyu kitabul libas to nan ne aka zan su kan hotuna da menene da menene da menene bayan ai maganganu duk ki da duk kan da suka kawo dan akwai hadisi sahihi da yake gashi daga sahab daga daga qala haddathana qutaybatu qala haddathana laysu layth an bukair an busri ibn sa'id sa'id an zaid ibn khalid an abi talha sahib رسول sallallahu alaihi wasallam qala abu talha sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace lallai manzon Allah tsira da hannun Allah tabbata ga yake yace inna almalaikata la tadkhulu baytan fihi sura yace lalle malaika malaiku ba sa shiga dakin da akwai hoto a ciki qala busur sai busur yace ثم اشتكى زيد فعدناه فأن زيد دم خالد يا رش اللافية سيمك جيم غيره كما صحابيني فإذا على بابه ستر فيه صورة تسكى جيس غيره تسكى زعقوي هوتو أداكنسا فقلت لأبيد الله الحولاني رديد ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سينا كما وأن أبيد الله ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ba jiya zai da ya muna maganan kan sura ba wa kala ubaidullahi sai ubaidullah yace alam tasma'ahu hina qala illa raqman fi thawbin yace lokacin da ya magana hoto abin sana baka ji ya ce sai dai zane akan tufa ba shine babu laifi ba وقال ابن وهب اخبرني امر har zuwa karshe to bayan malamai sun tattauna wannan matsaloli baki daya shine ibn al-arabi cikin manya-manyan malaman malikiya waɗanda suke ba su da sassauci suna da zafi kuma ibn arabi yana da zafi duk malami aka ce ma malamin ba magharibi ne mutumin magharibi ne ka tabbatar da yana da zafi duk malami ka'ida cikin malamai duk ma'urin malamai duk malami ne su kasan iraq gabas shar ko ko garb maghrib tunis jazair da waɗannan kasashe libya za ka an suna da zafi duk wanda ya hulɗa da malamai ya san da haka wani yake ba mu labari yake wani babban malami aka zo aka ce ko mutanen magrib an ce kuna da zafi me yasa sai ya fuske ce dan me za ku faɗi muna aka yace to kaga ɗaya ke <laughs> bayan malamai sun tattauna sun fada dan in hadisi ya zo wurin manzon Allah wannan ya zo wurin manzon Allah jiya mun tattauna mun fara tattaunawa ko ba ka isa ka dauki ɗaya ka yarba to shine wa qala ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki akwai ibn al-arabi ibn arabi guda biyu ne da ake ambaton su cikin ilimi akwai ibn arabi wanda yake nakira munakkara shine wanda yake sufi mai aqidatu halatul wujud sannan akwai ibn al-arabi wanda yake yana cikin manya manyan malaman malikiya wanda yake da arifatul awali ahkamul qur'an babban malami ne cikin malikiya ba shi da dama to shine maganar sai ce wa qala ibn al-arabi hasilu ma fi ittikhadhi suwar yace hasilin abin da ke cikin zancen hoto annaha in kanat zata ajsamin hurima bil ijma'i yace hoto in ya zama na mutum mutum ne aka sassake ko aka kera ko aka yi da siminti ko soja ko menene yace haramun ne bil ijma'i wa in kanat raqman fa arba'atu aqwali in kuma zane ne a cikin tufa wayannan zantuka duk malamai suka ce akan hoto da ke suka wa'ansu suka ce ban ka ba الثالث نأك إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرمة يتي إن هوتو نانا هوتو بأيانك ونوريكو بأشغل يراشبا يتي يا حرمتا وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جازا يتي وهذا هو الأصح الرابع magana ta hudu in kana mimma yumtahanu jaza yace in hoto ne da yace an mai da shi ko sujjada ana takawa ko abinda za a taka ma'ana duk zantuttukan malamai abinda suka ci kada a rataye hotuna ana ganin su ana ta girmama su ana ta menene da menene sai su zo su samu matsayi a zukatan dan adam abinda yake suka ce farkon bautan kai abinda aka fara ke to tukan da malamai suka yi kenan in kana so karanta al-halal wal haram li yuzhir al-qardawi to wa'annan tuka duk baki daya malamai suka ce wannan hotunan da ake lokacin da na zane a kawo abu a zana a drum mutum ko a jiran mutum mutum ko menene akan wannan suke magana me kuka ce game da hoto na kamera suka ce wannan lokacin ai babu shi ba za a baki wannan hukunci ba to shine mufti biyar misriya a Sheikh al ya yayi littafi akan haka ya ba da fatawan cewa ya halatta ma'ana wayan suke bai halatta ba wayan suka ce ya halatta in ka tashi da zafi kada kai fada wayan sun ce ya halatta malamai ne wayan sun ce bai halatta ba malamai ne amma duk abin da suka yi ijma'i mutum mutumi wanda aka sassake ko katako ko ka da in aka yi da siminti ko a a'a hoto a yi babban hoto na a ya falo ko daki suka ce yana nuna girmamawa suka ce sai a sauke da sai muka aka tambayi Sheikh Abdullahi bin Baz suna cikin wanda suka haramta hoto aka ce yana cikin album fa sai hana mala'iku shigowa yace in inda yana cikin aburte ba zai ba zai hana mala'iku shigowa ba to sa'an nan zan zantukan da aka yi na cewa mala'iku ba sa shigowa duk sa'an da kake magana game da addinin musulunci kamata yayi ka kware ka koyi addinin musulunci wurin waɗanda suka koya wurin waɗanda suka san menene ake ciki a hada wannan a hada wannan kada ka je wurin waɗanda suke bangare daya maimakon ka gyara sai ka yi farna dan cewa mala'ika ba sa shiga ɗakin da akwai hoto wannan magana kun san me ya haifar eh ba sai na aya eh, ba sai na rataye hoto aiki na ba in yaso da shiga na yi masha a mala'iku ba su gobe za su rubuta <laughs> eh to sai fa sai su rataye hotuna ai ya kuce mala'iku ba sa shigowa sai yayi masha an ce abin da ya ga dama mala'iku ba su gobe ya za su rubuta yanzu a duk sa'an da kake magana kada ka tsammanin cewa abin da kake faɗa ɗin nan bangare ɗaya ne da shi a'a واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء تاويله to sai sa sai malamai suka ce imamul khattabi da wani suka ce ai cewa mala'ika baya shiga mala'ikun da ke zuwa da rahma su ne ba sa shiga amma masu rubutu za su shiga sa'annan kuma wani suka ce a'a abinda ake nufi mala'ikun wahayi waɗanda suke zuwa da manzon Allah da wahayi su ne ba za su shiga ba akan haka ya zuba wannan hukunci don babu wahayi Allah ko karatu sai ka karanta rubutun kowa in ka dauki rancin mutum daya shikenan sai ka je maimako kai gyara sai ka bata mun gane ko to wayannan zan ci matsaloli ne masu wahalhalu in ba tashi sai kai ba yanzu duk kowa ya tashi ya tarar da ana so da turare ka sai ka fesa matar ka sai ka fesa sai suka ce me ake yin turare eh? to an ce alkawar sai a giya da haka muke shan shan duk sa da za zaka sai maganin tari maganin mura da Allah duba ba ba zana ba a ciki duk maganin ka sace ka rude zai gaggace ka ga labaita to haka muna karatu da yawa wurin nan jinsa ke tu ko aka zo rabitatul alam islami kaza no suna na nake sabuli kaza makilin man goge baki kaza do ana sa eh, eh, eh, kisan alade mani wani kaza duk suka kawo duk hayaniya ta zo muna zaune cikin madina aka ce akwai wani mai ma da ake ci ana mai cokali guda biyu aka ce wai da kisan alhanzir to yaya za a yi kenan an riga an sa mutane rudani da hayaniya to muna zaune cikin darasi haka a cikin harami Sheikh Abubakar Jabir Jazairi da matsala ta zo aka ce to kun tayar mutane hankali abubuwa ne waɗannan abubuwa duk sun halatta a yi matukan ba ya tabbata ɗari bisa ɗari da wannan hukunci ba mun gane ko dama mun ce ka'idoji ne biyu a cikin shari'ar musulunci kofar ibada rufe take sai in manzon Allah ya buɗa maka in kai za a karba kofofin al'adu buɗe ta suke sai abin da shari'a ta rufe ta ce ba za ka yi ba mun gane ko to sai a wannan mun a cikin karatu wanda ke wanda ke yawa bakar jabir za shi ke karantarwa yana mana tafsiri kullum bayan magaruba duk sa'an da ka ji tafsirin sa sai ka tashi ka ji tsanyin imani a cikin zuciyar zuciyarsa Allahu Akbar dan Allah ba tsoron Allah da imani sai ya rubuta takarda zuwa riyadu wai shekha abdulaziz bin baz ne mufti biyar misriya shi kuma sai aika takardar ministry of industry ko menene suka ce wannan man duk an je an sa shi laboratory zazzancin su da ake karya ne sai ya aiko takarda yake ku rabu kyale mutane su tafi da al'amarin su kada ku samu su hayaniya suna cin abinci akan halal kun zo za ku ce musu haramun wani sai ce su ko haramun ne zai ci yasa abinda ba tabbas ya tabbata ba sai a bincika a gani in ya tabbata in bai tabbata ba to wannan turaruka da ake shafawa sun ce akwai alcohol akwai giya akwai menene to yi zama haka menene hukuncin sa kenan eh? haramun ne eh in ba ka da hujja kar ka ce haramun ولا تقولوا لما تصفوا أنتم لتكون هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذبا إن الذين يفترون على الكذب ما بعد اللي بني ما بني بني كهرم تكوك هل التامية دليلك wayan suka ce wannan alkoholin da ake sawa ba wai jiya ne wanda yake ya haramta ba abu ne da ake hada shi a masana'antu wayan suka ce ai in aka ce a wannan ko ko ko farafaran ka da ka aje ko kashi gari za ka wannan alkoholin sama suka ce ya zama mai kenan ko nono ka aje to zan ci suka dai abin da yake ba ya tabbata ba da dari sai sai ku tare mutane tsakanin su da Allah suna yi ne ba san haramun ba kuma ko wata kila ma ba haramun din bane in ka zo ka ce musu haramun ne in kai ka garanka baya son abu yasa malamai ba ka so da Imam Malik ce ana akrahu ni ina cin abu kaza baya cewa haramun ne don baka isa kace haramun ba sai manzon Allah baka isa kace halal ba in ranka baya so abu sai kace ni dai bana bana bana sha'awar abu kaza sai in kana da dalili nafsi sannan kace wannan haramun ne ko wannan halal to akan zancen almiski yaya za mu da turarukan da ake amfani da su yanzu za a yi amfani da su ko ba za a yi amfani da su ba za a yi ko to jama'a hanaf